wa ma'alumin min tarihi bashariya abu ne sananne daga cikin tarihin dan adam annal asla fil insan al ittiba asali ga mutum shine biyayya na wa taqlil khilaf al asl shi taqlidi ya saba ma asali na'am an gane ko asali ga mutum shine biyayya taqlidi ya saba ma asali wa sahaba ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda ba su kasance masu takalidi ba illa li imamil a'imma sallallahu alaihi wasallam yawa su takalidin su ba sa takalidi sai dai ga imamul a'imma wane ne imamul a'imma ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amalan bi qawlihi ta'ala sun yi aiki da maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa yuti'uhu tahtadu idan kun yi da'a a gare shi za ku samu shari'a wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki ila wa man ya aba ya rasulullah aka ce wane ne ya ki ya rasulullah qala man ata'ani da kala aljanna sai duk wanda ya min da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya saba min shine yake shiga aljanna mutuna alai eh wa ghayr zalika min an-nusus na'am thumma allazina yaluna as-sahaba sa'annan wa'anda suke bin sahabbai su ma thumma man ba'dahum kullu sannan wanda ke bayan su dukkan su gaba ɗaya lam yakunu muqallidin ba su kasance masu takalidi ba kanu a sun kasance masu biyayya ne ga sunna na'am eh, bima aftalahum alkitab wa sunna muttabi'ina bima aftalahum sunna hmm. sun kasance masu biyayya ne ga abin da kitabu sunna ya musu fatawa a gare su sahaba da kuma asarai na ainihin sahabbai walam fi su'alun fi wujudi wato bai kasance cikin magabatan mu tambaya game da wajen taqlidi na wani mutum ba eh wajabcin takalidi ga wani mutum a yaran ne inna ma allazi fi zihnihim huwa al-ittifaq kawai abin da ke cikin kwakwalwar su shine bin sunna kawai wa ma'lumun fi tarikh abu ne sananne a cikin tarihi taqalida lam yarfa ra'sahu illa ba'da al-qurun lalle takalidi bai dago kanshi ba Takalidi bai fara bayyana ba sai bayan karnonin na mufaddala karnin sahabban sun kare karnin tabi'ai karnin tabi'in sun kare wa ba da tatabbu to a lokacin da ya taqalidi ya fara dago kan shi hmm. bayan bibiya wal istiqra a zarkal ulama arba'in bayan bibiya sai malamai masu bincike suka rinki cewa annan nasa fil ilmi yanqasimuna ila aqsam cewa mutane a cikin ilimi suka kashi uku na'am ulama'ul kibar al-mashhud lahum bil ilm akwai manya manyan malamai wanda an musu shaida da ilimi an musu shaida da kafuwa a ilimi fala yajuzu lahu ahadun illa idza ajaza an ma'rifatul haqq baya halatta gare shi yayi takalidin kowa sai bayan ya gajiya daga neman gaskiya yayi bincike yayi bincike bai samu ba hmm. eh ma'rifatul hukm fi ba'd al eh, wajen sanin hukunci a cikin wasu sashen matsaloli na'am fajazalahu hina iz fajazalahu hina iz su'alu man sha'a min al-ulama a lokacin nan inda ya gajiya bai samu kayan bincike ba ko bai samu lokacin bincike ba lokaci ya kore mai hmm. ya halarta a lokacin ya tambayi wanda ya so daga cikin malamai kuma ya yi takali daga malamin kan babu lalura haisu ajaza an al-ijtihad ta inda ya gajiya daga ishtihadi in ma ne zikul waqt in ma dan kuncin lokaci daga barin ishtihadi in ma li adam zuhur dalili ko kuma dan rashin bayyanan dalili gare shi wa in kana kasirun min al-muhaddisin la yusammuna hadha an-naw' min at-taqlid da yawa daga cikin malamai wanda suka fahimci hakikanin abu hmm. ba sa kiran wannan nau'i na taqlidi taqlidi A'a, a kiran shi ittiba ne annal muqallid min hadha an-naw ittaba al domin shi muqallid a cikin wannan nau'i ya bi dalili ne fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi in kuka kasance ba ku sani ba tunda dai shi yayi bincike bai samu amsa ba a nan wajen sai ya tambayi malami sai malami ya bashi amsa din to ba a kiran wannan taqalidi ana kiran shi ittiba wa awjaba dalil alayhi kabulu sai dalili ya wajabta mai karba cewa ya yi tambaya kuma ya amsa ya aiki da shi walakin law sumiya hadha an-naw min as-su'al wal 'amal bima ujiba bima eh sai da a ce an kira wannan nau'i na na tambaya da kuma wal 'amal bima ujiba bihi da kuma yin aiki da abin da aka bashi amsa da shi ko da an kira shi ta dalili falagarwa babu laifi hmm. an gane babu laifi amma lalura ya sa ya ta dalili ko ba ka ba الدروس البجية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم agakhaniya agakhaniya su yan shi'a masu suna agakhaniya yan ismailiya ne su ma tarjiwa haula ila ismailiyya an-nazariyya wato wa'annan suna komawa zuwa ga Isma'iliya an-nazariyya wa hum al-hashashun sune al-hashashun wa qad zaharat hadhihi al-firqa bi nishatin fi thuluth al-awwal hakika wannan kungiya sun bayyana da nishadin su a cikin sulusi na farko daga cikin karni na tara karni na goma sha tara miladiya a iran ta bayyana ma zahara shakhsun ismuhu hasan ali lokacin da wani mutum ya bayyana sunan shi Hassan Aliyu Sha jama'a haulahu adadin da Ismailiyya ya tara adadi daga cikin ɗan Ismailiyya a sa da wanda ba Ismailiyya ba haddad al'amr kuma ya iyakance musu al'amari na muqada a tariq a wa haddad al'amr kuma ya yi ta musu barazana ya ta yin barazana ga al'amari kuma yana ta fashi yana ta fashi ya tara mutane ya ɓace musu dukiya ya kaza da sauransu wasada alal kawafin yana ta ainihin damkan ainihin fatake matabiya masu kasuwanci hatta da hatta za a situhu hatta za a situhu har sai da ainihin labarin shi ya yatsu fi ha'i iran fi ha'i iran sai da labarin shi ya yatsu cikin sasannin iran an san shi sosai wa azba wa azura ala alfinatin nas sai ya wayi gari kamar tatsuniya a harsunan mutane ana yawan labarin shi wa jabal iraniyun ibudun lati mutanen iran suka yi mamaki irin jarumtan shi cewa mutum ne jarumi gashi yana ya gagaru hukuma yayi kaza yayi kaza na'am ban zan mu ilaiha ijaban an gane iska suka tattara zuwa gare ta saboda mamaki wasu daga cikin suna ta wasu daga cikin suna ta bin shi sun koma su masu goyon bayan shi saboda sha'awan irin yadda yake yi idan mutum ya kai kaya wajen ta'addanci mutane za su koma zalabe da shi saboda samu sauki an gani lokacin da ake da awazar zakiya a da wanda wasu daga cikin kudu yawa ba su sani ba a yan zakiya suna sanya jar hula to idan suka sanya jar hula polis bai kama su saboda polis baya son rikici in ka kama mai tsakan zakiya ya sa jan za su zo irin su da yawa wajen zuwa hamsin su je wajen yan sanda su ta tada hankali sai an ba su mutumin su to irin wannan sai sanya yan caba yan caba sai su kowa ya sa jan gula polis na ganin dan caba da jan gula sai ya bashi ya wuce ce shi baya son fitina an gani to irin wannan yakan faru su mutane sun ga fitinan ne sai su laɓe da shi don su cimma wani buri nasu a gare to mutane da suka ga irin yadda yake ta'addanci suka laɓe da shi na'am wa tsama'an eh. fi makasibul madiya kuma saboda kwaɗayi wajen samun sana'a na duniya abin samun abin duniya eh, abin da za su iya samu ta hanyar wannan mutumin za su iya samun sana'a za su iya samun kuɗi ta hanyar wannan bawan Allah tunda ga irin halin shi wakanan da al-injili iran ya kasance turawan English turawan Ingila suna da kwaɗayi wajen wajen su kama garin Iran suna da kwaɗayi ga Iran a wannan lokaci samalu Hassan Shah sai suka yi amfani da suka yi amfani da Hassan Shah wajen jagorancin wannan saura din revolution yuhaddidu bihal amr wanda ya kawo barazana ga ainihin security idan shi wannan bawan Allah ya kawo barazana ga security a tsaye da manfazan ya da kuluna minu har su samu kafa da za su iya shiga cikin ƙasar Iran. Ila fardu sultani zuwa ga ainihin wato yanka ainihin mulki zuwa ga ainihin kafa ainihin mulkin su ko ikon su. Na'am. Walakin nan yanja Hassan fi ma'arabi. Sai dai Hassan din nan bai samu nasara ga manufar shi ba. Bal fashala wa qabada alayhi. A'a sai dai ya tabe kuma wa kubida alayhi an kama shi. Na'am. Fasara al-injili ila tawassu. lahu. Sai turawa suka koma suna suna neman ceto gare shi. ga koma kai cewa don Allah a sake shi suna su suka tura shi da aka kama shi suna neman don Allah a sake shi a yi haƙuri. Hmm. Eh na'am ala ayin ayyun ba min Iran. Suka ce a sake shi amma a kore shi daga Iran dukan daga bari sun yarda da wannan. A sake shi amma a kore shi daga Iran dukan ta. Sai Hassan din bayan an sake shi din sai ya tafi can garin Afghanistan. nan walakin nan wulam ya sadi an an yi kadima hunaka shay'an sai dai a can wajen bai sami ikon gabatar da wani abu a wajen ba ga ainihin khalifofinsa da ya kazati afganiyi saboda mutanen afghanistan sun riga sun faɗaka to hankalinsa na kan na kan security din garin sosai ba su yi wasa da shi ba balle su ba shi dama sai ya fuskanta zuwa can kasar india bombay sai fuskanci indiya ya je zauna can garin bombay wa yi tarafa da yin english a nan wajen sai turawa suka yi tarafi da shi a an suka mai da shi an wato suka yi da shi suka shi a matsayin imam na kungiyar ismailiya tun da kaga turawa suna da da kan mutum kan ba addini yake ba eh. eh. wato suka suka sanya mishi laƙabi na aga khan Aga Khan waje alulahu laqabu Aga Khan wanta saba ila Imam Nizar sai ya danganta zuwa ga Imam Nizar ibn al-Muntasir al-Fatimi ya danganta kan zuwa ga Imam Nizar ibn al-Muntasir al-Fatimi yace shi yana da alaka da da zuri al Fatima na'am wa asba Imam al ismailiya an nazariya sai ya wayi gari ya zama shine Imam na isma'iliya an nazariya wa halaka ya rasu hijiran annabi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da ɗaya. Ya rasu kai biya kai dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da ɗaya. Eh. Suka sanya mai lakabin Aga Khan. Eh, ya kam a jara ne. Wasu ai haka abin yake akwai abubuwan da suna yi ne zaka suna ganin hankulan mutane da shi suna da suna mutum na rahmanar rahim babu ma a fil nahi anil qawli qa'ima babu abin da ya zo game da hani daga yin fitsari a tsaye Na haddathana ali bin hujr akhbarana sharik an al-miqdam bin sharik shuraih an abi an aisha qalat an karɓo daga Aisha ta ce man haddasa kuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya bulu qa'ima duk wanda ya baku labari cewa manzon Allah ya kasance yana bawali a tsaye wala tusaddiqu kar ku gaskata shi ƙarya yake yi amma kana ya bulu illa qa'ida manzon Allah baya bawali face a zaune qala wa fil bab an umar wa buraida a cikin babu akwai hadisi daga Umar da Buraida da Abdurrahman bin Hasana eh nan qala Abu Isa hadisu aisha ahsanu shay'un shay'in fi hadha al-bab wato hadisu aisha shi ne abin da yafi kyawu a wannan babu shi yafi inganci وحديث عمر انما روي من حديث عبد الكريم بن حديث عمر اول توجد حديث عبد الكريم بن ابي البخاري نعم النافي عن ابن عمر عن عمر قال ابن عمر يجي رآني رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول قائما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جن الهالي انا بولي اتي قال يا عمر yace ya kai Umar ka ta kun qa'ima kada kai bawali a tsaye amma kun qa'iman ba'd tun daga lokacin ban ƙara yin bawali a tsaye ba nan fara Abu Isa sai Abu Isa ya ce wa inna ma rafa'a hadha al-hadith Abdul Karim bin Abi Mukharib sai eh, wato Abdul Karim bin Abi Mukharib ya ya dauka hadisin nan zuwa ga Annabi wa huwa da'ifun inda ahli al shi da'ifi ne a wajen malaman hadisi wannan hadisin na'am da afahu ayub as-sufyani ayyubu sirtiyani ya za a fashi wa takallama fi kuma yayi magana kan shi nam warawa ubaidillah annafi an ibn umar qala qala umar radiyallahu an umar ya ce radiyallahu an ma buntu qa'iman mundu aslam wato ban tsara yin fitsari a tsaye ba sai na musulunta wa hadha asahhu min hadith al-bukhari wannan shi ya fi inganci daga hadisin abdul karim wa hadithu buraida min hadha ghayr mahfuz sai eh, hadisin buraida a wannan ba hadisi bane ingantacce ومعنى النهي عن البول قائما على التعديل لا على التحريم ma'anan hani daga fitsari a tsaye wato ta hanyar lagabtarwa ba ta hanyar haramtarwa ba ba wai haramun ne dan mutum yi fitsari a tsaye nam wa qad ruwiya an abdullahi bin mas'ud qala inna inna min al-jafai wa anta qa'im hakika an ruwaito daga abdullahi bin cewa yana daga cikin wauta kai bawali alhali kana tsaye babu rukhsat fi zalik babu rangwame game da yin fitsari a tsaye حدثنا هناد حدثنا وكي عن أحمد عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم annabi ya je wato kaman bola na wasu mutane asalin su fada kaman lungu haka lungu dan karamin lungu hmm. ya je dan karamin lungu mutane fa balak alaiha qa'ima sai yayi bawali a gare ta a tsaye fa ataitu bi wado sai na zo mashi da ruwan alwala wa zahabtu li eh, ata'akhkhara an sai na tafi dan in dan yi jinkiri nan in koma in dan dan bace daga gare shi nayi jinkiri daga gare shi wa da'ani sai ya kira ni hatta kuntu inda bai har na kasance a wajen diga digansa na bashi kariya na wato na na lullube shi mm. domin kada wani ya gan shi wata wadda sai manzo Allah ya alwala kufai sai ya shafa ga hukunsa Ana abu isa abu isa ya ce a turmuzi kenan na musamitu jarud ya kol na ji imamul jarud yana cewa samitu waki an yuhaddisu bi hadal hadisi. na ji waki an a'amash yana ba da labari da wannan hadisin daga a'amash na sun makala waki sannan sai waki ya ce annahu hadith uh, ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi ingancin hadisin da aka ruwaito daga annabi kan wannan matsala din wa a aba ammar الحسين بن حريث ناجي أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيل أن فذكر نحوه نعم قال أبو عيسى إيه. وهكذا روى منصور وعبيدة الدبي عن أبي وائل عن هزيفة مثل رواية الأعمش نعم وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بحر عن أبي وائل عن المجيرة بن شعبة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن عن هزيفة أشوف وقد رخص قوم من أهل العلم fil bawl hakika wasu jama'a daga cikin ma'abota ilimi sun yi rangwame mutum ya yi fitsari a tsaye ala abu isa abu isa ya ce wa ubaydatu bin amr asalmani rawa anu ibrahim an-nakhai na'am na'am wa ubaydatu bin min kibar tabi'in shi yana daga cikin manyan tabi'ai na'am yurwa an ubaida na'am ana ina ruwa daga yurwa yurwa an ubaida. أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعبيدة الدبي na musulunta kai na musulunta wato kafin zuwa annabi shekara biyu ubaida tuddabi sahibu ibrahim shi ubaida asabi shi wato mutumin ibrahim ne ubaida tuddabi mu'attib addabi shine ubaida bin bin mu'attib ad-dabbi wa da abu abdul karim بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي آلية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي أزرق من ذا الله يا وجهي ونوجه أنا كلش وادي الأزرق ونوجهني قال أي واد هذا يتي ونقري ني ونن faƙalu haza wadin azraq ya rasula wannan ana kiran shi wadin azraq nam qala fa ka'anni anzuru ila musa alayhi salam sai kamar ina kallon annabi musa alayhi salam a wannan wajen nam habitan min saniya yana sakkowa daga saniya nam walahu du'a yana daga murya yana roƙon Allah nam ya daga murya yana roƙon Allah walahu du'a ila bitalbiya yana mai tsaga murya zuwa ga Allah da ainihin labbaika labbaika thumma ata ala saniyati harsha sannan sai annabi ya je wani waje ana kiran shi saniyatu harsha nan fa'ala ayu saniyati harsha yace wani irin saniya ne wannan qalu saniyatu harsha yace wannan ana kiran shi saniyatu harsha qala ka'anni anzuru ila yunus bin matta alayhi kamar ina kallon annabi yunus dan matta alayhi salam ala naqatin hamra'a akan wani taguwa wanda yake ja akan taguwa ja da mai takurarren nama alayhi tubbatun min su wato a gare shi akwai ainihin alkyabba shi ya sa annabi Yunus ya sanya alkyabba na ainihin na sufi na gashin dabba kitamu na qatihi kulbatu wato takunkumin ainihin taguwan shi daga kaban dabino aka yi takunkumin taguwan an yi shi da kaban dabino ne yana labbaika labbaika alabun hanbal fi hadisihi ala Hussein yani lifan wato kabar dabino wa haddathani Muhammad bin Musanna haddathana ibn Abi Abi an an Abi an Abi al-Aliya an Ibn Abbas qala sirna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam bayna Makkah wa Madina tsakanin Makkah da Madina wa mararna wadin sai muka wuce wani kwari fa qala ayi wadin haza yace wai wani kwari ne wannan fa qalu wadi azraq suka ce wannan shine a kira wadi azrak na'am ka qala ni, an anzuru ila musa alayhi salam yace kamar ina kallon annabi musa alayhi salam fa zakara min launihi wa sha'rihi sai annabi ya ambaci irin launin annabi musa da kuma irin gashin annabi musa eh, fa zakara min launihi wa sha'rihi shay'an lam yahfazhu daud ya ambaci wani abu wanda shi dawo da bai haddace abinda da manzo Allah ya faɗa ba na'am wadi'an isba'ain fi uznai yana mai sanya yatsunsa a cikin kunnuwansa lahu ku'arun ila Allah yahudu aru yana da daga murya shi annabi Musa yana daga murya zuwa ga Allah da labbaika labbaika marran bi hadha alwadi yana mai wucewa a wannan kwari wato ya gani kaman yake kaman ya gani a mafarki haka an gane ku na'am qala summa sirna hatta ataina ala saniya sannan sai muka yi saniya sai da muka je wajen saniya fa qala ayyu saniyatin hadhihi yace wani saniya ce wannan qalu harsha ke sunan ta harsha na'am aw lafatu aw liftun ko saniyatu lift faqala ka anni anzuru ila yunus yace kamar ina kallon annabi yunus alaihi salam hamra akan taguwa ja alaihi jubbatu sufin a gare shi akwai alkyamba na zobi na gashin dabba na hidamu na katin nuni wato taguwar shi kaban dabino kulba na نيوتن قلبة قلبة نيوتن قلبة biyan. wato yana ganin wato ya sanya ainihin kaban biyu wanda yake mai kauri yana mai wucewa a wannan ainihin kwari din yana wucewa a wannan kwari haddasa haddasani muhammad bin musanna haddasana ibnu abi abi an ibnu aun an mujahid qala hmm. kunna inda ibn abbas na'am na'am fa zakarul Wa wato mun kasance a wajen Abdullahi bin Abbas sai ya ambaci dujal na'am fa qala innahu maktubun baina ainihi kafirun yace an rubuta gaba gare shi wato kafirun qala fa qala ibn Abbas wato an rubuta shi dujal an rubuta gaba ga idanuwansa kafiri hmm. sai Abdullahi bin Abbas ya ce lam asma'u eh, qala zaka ni ban ji ya faɗi haka ba walakin da kuka eh, ala inna ma Ibrahim amma ma Ibrahim fanzuru ila sahibikum yace amma Ibrahim ku yi kallo zuwa ga mutumin ku wa amma Musa faradun adi amma annabi Musa mutum ne adam mai jan fata ja'adun ja'adun mai takuranin fata ala jamalin akan raƙumi wanda yake ahmar makhdumin raƙumi wanda yake an mai takunkumi da ainihin kaban dabino ka an ne an zuru ilai kamar ina kallon shi ina hadara idan hadara irwaji kamar ina kallon shi idan ya kwararo idan ya gangaro daga kwari yana labbaika labbaika حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث أول السند حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce murida da anbiya an bujiro mun da annabawa duk an nuna mun ɗaya bayan ɗaya Faiza musa darbun min rijal sai ga annabi Musa wani irin nau'i ne daga cikin mazaje ka annahu min rijali shanu'a kamar yana daga cikin irin mazajen nan na shanu'a wa ra'aytu Isa ibn Maryam alaihi salam sai naga annabi Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Urwa bin Mas'ud sai naga mafi kusancin wanda naga yayi kama da shi shine Urwa bin Mas'ud ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه ماذا النبي إبراهيم صلوات الله عليه وإذا أقرب من رأيت به shabaha sahibukum yani nafsu eh wato sai daga mafi kusancin wanda daga yayi kama da shi shine yayi kama da mutumin ku shine yana nufin kanshi yayi kama da annabi sallallahu alaihi wa ra'aytu jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi na ga ainihin jibril alaihi salam mafi kusancin wanda yayi kama da shi shine wato dahiya alkalbi

babu su'alin nasi imam al-istisqa ila qahi babu mutane su roƙi sarkin musulmi cewa ayi roƙon ruwa idan sun shiga cikin fari حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي قال سميت بن عمر يتمثل بالشعر أبي طالب بشعر بشعر أبي طالب نعم ما جاء عبد الله بن عمر ينا تمثلي cikin wake na ainihin abu dalib wa abiya da yustaskal gamamu bi wani istimalul yatama izmatul lil aramili yace wato shi lokacin da annabi ke yaro shi a wannan abu dalib yana yana yi annabi wake yana mai waka haka cewa annabi fari ne yustaskal gamamu bi waje ana neman shayarwar girgije da fuskansa ma'ana ana yin tawassuli na na roƙon ruwa da fuskansa imalul yatama shi agaji ne na marayu ismatul lil arabi shi agaji ne na wanda suka shiga cikin fatara isma lil aramil shi agaji ne ga waɗanda suke cikin fatara وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم بن عن أبي ربما ذكرت قول الشاعر da yawa naka ambaci maganar wani mawaki an zuru ila wajen nabi sallallahu alaihi wasallam alhali ina kallon fuskar annabi yana yana roƙon ruwa sai ta kallon maganar mawaki yayi daidai da maganar annabi din nan da aikin annabi amma yanzilu hatta yajisha kullu mizab manzo Allah baya sauka da kan mumbari har sai kowanne indararo ya cika duk indararo ko ina ya cika na'am wa abyada yustasqal gamamu bi wajhihi eh, eh, eh, eh sai kira da wannan waƙar ismatu al-harami fari gashi fari mai farin fuska yustasqal gamamu bi wajhihi ana neman shayarwan girgije da fuskansa imalul yatama agaji na marayu kuma ainihin wato tsari ne ga ainihin wanda suke cikin fatara huwa qawlu abi talib wannan shine maganan abi talib radiyallahu shine abu talib kai حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله المثنى عن سمال بن عبد الله بن an anas anna umar bin khattab radiyallahu anhu lalle umar dan khattab Allah ya kara masa yadda na'am kana iza qatu sun kasance in suka shiga cikin fari istasqa bil abbas bin abd al muttalib sai su yi roƙon ruwa da abbas bin abd al muttalib na'am faƙala allahumma inna kunna na tawassalu ilayka bi nabiyyina sai su ya Allah lalle mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabinmu sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina amma yanzu muna tawassuli a gare ka da ammin annabinmu faskina ka shayar da mu na'am qala fa yusqaw sai sai a shayar da su an gane wannan babu tahwili da wannan hadisin da can lokacin da manzo Allah ke raye ko Umar dan Khattab na cewa wato sun kasance su sahabbai sun shiga cikin bari sai su yi roƙon ruwa da ainihin wa da annabinsu to da annabinsu ya rasu fa ya suka koma ne Ya suka koma da abbas da wannan ya nuna kenan ba a tawassuli da matacci da ana tawassuli da matacci lokacin da manzo Allah ya rasu ya kamata ci gaba da tawassulin an gane tunda annabi yana da daraja hayyan wa mayitan kamar sai zama to annabi da yake raye suna tawassuli da shi bayan ya rasu ba sa tawassuli da shi to wani irin tawassulin suke yi da annabi da yake da yake rayi du'a suna tawassuli da addu'an shi an gani ya Allah mun kasance muna tawassuli da addu'an annabinka amma lokacin da annabi ya rasu sai muka zo muna tawassuli da addu'an Abbas an gane wannan ko idan suna tawassuli ne da addu'a ba wai suna tawassuli da zatin Abbas bane da zatin annabi ba da a ce suna tawassuli da zatin annabi ne ko da bayan annabi ya rasu za su ci gaba yin tawassuli hmm. an gane so da haka wannan ba a yin tawassuli da da darajar wani kamar yadda ba a tawassuli da zatin wani inda ana yi da sahabbai ba su tsallake manzon Allah sun koma suna yi da da Abbas ba an gane ku eh nan babu tahwilin rida fil istisqa باب ما دميابي أشكي إستسقاء حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن كالبودك عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه lalle manzon sallallahu alaihi wasallam yayi roƙon ruwa sai ya juya mayafinsa ya koma baibai حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه لله يجي عباد بن تميم ينا بعض الاباد كما يقول عن عبد الله بن زيد نعم لم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مصلى cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa ga fili fasaka sai ya roƙo ruwa fasaka balal qibla sai ya kalla alƙibla wa qalabar rida'u ya juya mayafinsa wa salla raka'atayn sai ya salla raka'a biyu ala abu abdullah sai abu abdullah ya kana min Uyaina ya qul ya kasance ibnu Uyaina yana cewa sahibul azan eh? azan shine sahibul azan na'am walakinahu wahmun sai dai wannan limuwa ne kuskure ne لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم شي wannan mai kiran sallah shine Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Bazzi ba shine ba wannan mai kiran sallah ba al'ansari abin kenan ya ana bana ba da labarin Thank you. Assalamu alaikum. Ana ƙara da tunatar da yan uwa maganar tafsiri. Lokaci yana cewa ya kamata a ƙara dagewa sosai. Har yanzu ba a samu mutane sosai da suka fara rage wannan ɗansu ba. Saboda haka da Allah yan uwa wanda suka sa sunansu. Kada mutum ya ce wai sai a dunkule zai bada. A koda da dubu ɗaya ne koda ɗari biyar biyar ne ma ka zo ka bada a rubuta mara A shigar da sunanka. amma idan ka ce a ƙarshe ta yi wa wani lalura su zo ka afkawa kudin ƙarshen kuma mutum ya rasa yadda zai yi ci bayi da kuɗi misali a cikin yanzu a yi ƙoƙari a yi himma da Allah a yi kamar yadda malam ya ta bayani ne cewa mu ya kamata a ce mun fi kowa himma wurin tafsirin nan idan mun fito da abu mai koyan da ya kamata to duk wanda za a samu a ce ya taimaka to zai ga zai taimaka yadda ya kamata amma idan ya zama kurin yana jira ne ko mu muna jira ne wani ya zo ya mana mu ba za mu to zai zama abin sai a hankali saboda haka dan Allah ya uwa ya kokari a sa abin a cikin tunani sosai kowa ya ga abin da zai iya kowa ya iya gwargwaron ikon shi wurin tafsirin nan domin a samu tsira a kan abin insha Allah assalamu alaikum eh, ne ko ya zagaya mu ai ba